wasu bihi ajma'in wa ba'd adarci da muke karatu a littafin al'alfiya fil'adabi adabi a shari'a na babban malami a alhabis muhammad ibn abdulkawi almardawi allah ya masa rahama za mu tashi darasi na talatin da biyar inda malaikita annudur wa shahada wa hukumu shahidin zuri wa sharibin kamar malam zai bayani game da annuzur wa shahada fasali da zai bayani akan annuzur shine bakance wa shahada da kuma hukuncin yin shaida wa hukumu shahidin zuwa da hukunci na mai shaidar zir wa sharibul khamr da wanda yake hukuncin shan giya ko mai shan giya malam zai bayani akan waɗannan ah, al'amura da ya ambata kuma ma zai shigo da wasu abubuwan daban a cikin wannan fasali kamar yadda ya saba malaike wala ta falon nan nazara man nadru sunnatun li fuqdanihi min kulli hadin wa murshidi wala ta falon taf'alanna nadra yace kada ka yi bakance man nadru sunnatun domin yin bakance ba sunna bane li fuqdanihi min kulli hadin wa murshidi saboda shi bakance a lifukdani imana ya rasa kulle halin wa mushiri shari'a da kuma nutarwa wanda ya bakance bisa al'ada bakance ilimi ne kamar yadda muka yi bayani a darasi da ya gabata shine bakance ko dai mutalak ko kuma mutalak shi shine mutum ya yi bakance haka kawai saboda dalilin a ɗabi'a ta ɗan adam watakila yana so wata ibada amma ya kasa ko yana kasala sai ce bari ya farlanta wa kansa ya tilasta wa kansa sai ya kanti yana so ya azumi amma ya kasa sai ce lillahi alayya na sanya wajibi a kaina zan yi saboda Allah a wannan watan ana da litan da alamin guda nawa guda takwas to duk litan da alamin na wajabta wa kaina sai ne azumi kaga in yayi bakance ya wajabta kansa shikenan ya zama dole yayi amma in ba haka kila yana da katala azumi sai ce bari kawai ya yi bakance ko kuma yana jin nauyin ba da sadaka sai ce to bari in alayya an a tasaddaq bi kaza na tsora wa kaina saboda Allah zan yi sadaka da abu kaza kaga wannan shi ake cewa bakance ka farlanta wa kanka ka wajabta kanka abin da yake ba wajibi ne ana yin haka ne saboda dalilai da dama wannan mutlak kenan amma in muqayyad ne shine mutum yana da wata bukata sai ya rataye bukatar da bakarce ya Allah zan yi jaraba ya ubangiji in ka bani nasara a wannan jarabawar ya ubangiji zan yi azumi a na kwana kaza zan yi sadaka da abu kaza kaga wannan ya bakance da da wani abin to irin wannan ne wanda mala yake cewa ba sunna bane kai bakance ka ya da wata bukata shi yasa ce wala tafalan nan nazara kada kai bakance yace man nazar sunnatu domin ba sunna bane yi min kulle hadin wa musiri domin ba kace a cikinsa babu wani abin da yake na in dai mukayyade ne babu abin da yake na shari'a ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abu Hurairah wanda Imam Muslim ya fidda wannan hadisi yace ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tanziru ku daina yin bakance fa inna nazara la yughni min al yin bakance ba zai canja wani abu na kaddara ba baya wadatar da wani abu a cikin kaddara yanzu kai dan kana je ka ce za ka yi wa Allah azumi talatin kuma shi kenan jira kake lalle a biya ma bukata dan kai wa Allah azumi so talatin kwana talatin a to wannan ai ruwanka shi Allah ta'ala abin da ya hukunta yake fa'alun ne ba yi ina ma a ce kai ibadar kuma sai kai tawassali da ibada kai azumin sai ka ce ubangiji saboda azumin da ne Allah ka biya mu kaga ya bi maka fiye da karata yawa Allah tana so ya ubangiji in kai mun abu kaza zan yi kaza kaga wannan kana jin kamar wai in kai kaddara za ta canja ba ne yace a hadisi yace ba ta wadatar da wani abu ba ta canja wani abu na kaddara wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil maaikin Allah yace ba kace ana matsu wani abu ne daga marowaci ka ki kai sadaka saboda ruwa sai ga wata bukata taka sai ka ce ya Allah in ka biya mun bukata kaza zan yi sadaka to sai ka yi aiki ka yi sadakar tun da ka wajabta kanka sannan bukata kuma sai Allah ya ga dama domin shi mai aikata abin da ya so ne an gane ko shi yasa ke ta ku daina yin bakance in ji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam domin bakance da kake ratayawa cewa in amma kaza za ka yi kaza wannan ba dole abin da kai bakance akai ya kasance ba baya canza wani abu na kaddara wala tahsabanna an-nazara lil khairi jaliban ka dauka bakance yana janyo wani alheri بل النذر مخراق البخيل المشدد بل دي bari dai shi ينا وتراثني البخيل yana wato ratsa ne al mai marwaci al mai tsananin ruwa sai wata bukata ta same shi dole sai yi bakance yana jin in yayi bakance ai zai samu bukatarsa to kaga kawai ta matso wani abu ne daga marwaci wanda ya kasa yin alheri amma saboda wata bukata sai ce bari yayi bakance saboda haka bakance ba yi da wani baya canja komai na kaddara amma idan bakance ne wanda yake na mutlaq to wannan abin yabo ne shi yasa malai yake walaysa haraman fi'li ibnul balwafa karka dauka an hana bakance ne an ce haram a ba ana wa kai ibada ce bakance an gane ko walaysa haram ba haram bane bakance alfi'la ibnul balwafa saboda ma qur'ani ya nemi cewa nudiba an yi yabi masu cika bakance bihi fi kitabillahi masu cika bakatte sun yi alkawari suna cikawa Allah iya be su akan wannan fi kitabillahi a littafin Allah ma a tiski musnadi tare da kuma hadisi wanda yake mai gaskatawa ga wannan din kuma musnadi hadisi wanda yake abin jingina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala cikin alqur'ani ya yabi masu cika bakatte ya ce yufuna bin nadri ويخافون يوما كان شره مستطيرا يوفون بالنذر سنة تكا باكنتي وما عجيس يا تبتا ba sahabi ɗaya ba fiye da ɗaya sun zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kace ya rasulullah mun yi bakance sai manzan Allah yace autu bi ka cika ba wai yin a'a in zaka yi ne saboda ka nemi lada a wajen Allah saboda yin wata ibada babu ne ka yi bakance shi ne ka wajabta wa kanka abin da ke ba wajibi ba ya Allah ne alkawari zan yi azumi kaza zan yi sadaka da abu kaza zan yi aikin alkhairi kaza ba laifi ba ne Allah yana yabon masu cika wannan bakance idan suka yi alkawari tsakaninsu da da Allah amma kuma karata ya ce da wani abu ne aka hana karata ya ce da wata bukata shine aka hana to malam ya yi ya kawo baiti uku ne kadai akan bakance sai kuma abu na gaba zai yi magana akan tsayi da shaida yin shaida dangane da wani abu wanda ka sani ka yi shaida a kai in an nemi shaidarka malai ce hukun aliman anna ta mansibun min addini hifzan le hukuku min rani wa kun aliman ya kai mai sauraro ka zamo masani ka sani cewa an na shahada ta mansibun yin shaida wani matsayi ne min addini wanda yake da matsayi a cikin addini sai da shaida matsayi ne wata lamari ne mai matsayi a cikin addini dalili kuwa hifzan lil huquqi domin sai da shaida yana kare hakkoki min radi daga lalacewa daga ainihin salwanta saboda haka sai da shaida abu ne wanda yake muhimmi a cikin addini kamar yadda muka karanta Allah tabaraka wa ta'ala ya yi umarni da a tsaye da shaida a kan adalci ya yi umarni mun karanta ayoyi darasi da ya gabata a kan yin shaida wa waƙi mu shahadata lillah ku tsaye da shaida saboda Allah kuma ya ce wala mu shahada kada ku koye shaida sai ya ce wa manyan tun man yaktumu A innahu mun kalu, wanda yake koye shaida to akwai cuta a cikin zuciyarsa akwai laifi kaga an yi umarni da mai yin shaida saboda Allah saboda haka al'amari ne mai girma tsaye da shaida a cikin addini domin mai yana kare hakki na musulmi yin shaida yana kare hakki na musulmi kuma guraben shaida ba iya gaban alkali ba ne a'a har ma idan mutum ya bukaci wani abu zai iya kiran ka ka yi masa shaida ka masa shaida kamar mutum in zai kulla wani wata cinikayya wasu mutane za su iya kiran ka domin ka yi musu shaida wa ashidu idza tabayatu in za a yi ciniki akan yi sheda idan mutum ya saki matarsa ya kan yi sheda in zai dada da matarsa kan yi sheda wa da wai adalin minkum wa aqimu shahadata to wannan ana yin sheda saboda haka sheda yana kare haƙƙi an gane ko yana kare haƙƙi saboda haka ana so mutum in ka sani ka ba da sheda abu ne wato wanda yake al'amari ne mai matsayi a cikin addini wa fiha salahun lil fariqaini haqqu za yusanu wa tabra zimmatul mutajahhid wa fiha a cikin tsayi da sheda akwai salamun lil wato ingantuwar al'amuran bangare guda biyu domin ana tsaye da shaida ne tsakanin bangare guda biyu in ka tsaye da shaida ma da ya ce fihi salamun wa fiha salamun lil fariqaini kowane zai amfana da wanda kai shaida saboda shi zai amfana saboda mai ka kare masa hakkinsa da wanda kai shaida a kansa shi ma ka taimake saboda me ka ka ka yi kokarin kubutar da shi daga hakki kuma ah, wannan abu ne muhimmi mutum akan ya tafi da hakkin wani ka taimake shi ka kubutar da shi daga hakki ai ka yi ka taimake shi abu ne mai kyau shi yasa zai tobi biha salamun lil fariqaini haqqu za yusan domin ana kare hakki da tsaye da shaida shine shine wato ɗayan zaka kare masa hakkinsa wanda kai shaida dan shi sannan wa tabra zimmatal mutajahidi wanda kuma yake jayayya zai barranta in ka tsaye da shi na cewa ba hakkinsa bane shikenan ka barranta da shi idan kaga shi kitan a duniya ya barranta daga hakki ka taimake shi ka taimake shi an gane ko to sannan ma da yake cewa wa kun yafin An shahada ta ulu ila تقول الى سقط المهيمن ya ce wa kun za ta yi yasin amma ka kiyayi ka zama mai kiyaya mai kare kanka an shahada shahadati firyatin ka ba da shaida ta karya firiya, kar ka yi shaida ta mai karya ka kiyayi wannan wa kun za ta yi yasin ka kare kanka da ganin shaida ta karya ta ulu ila tuffin muhaimini in ka yi shaida ta karya za ta kai ka zuwa ga fushin al-muhaimini Allah mai rinjaye ce gadi a ranar alkiyama a gobe kiyama kar ka yi shaidar karya. domin ka yi shaidar karya, to za ta kai ka zuwa fadawa cikin fushin Allah da azaba sa a gobe kiyama kar ka yi shaida a kan ƙarya ka kiyaye shi yasa Allah ta'ala a cikin alkur'ani yake illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun illa man shahida bil haqqi wanda zai sai wanda yi shaida bil haqqi da gaskiya wa hum ya'lamun alhali suna sane suna da ilimi na abin da suka yi shaida a kai to karka yi shaida a kan abin da mai ba ka da ilimi a kansa wannan an hana shi ya zace inda sam'a walbasara walfu'a da kullum la'ika kan hannu duk abin da kace ka gani ba gani ba za a tambaye ka abin da kace ka ji ba ka ji ba za a tambaye ka Sau da haka ka kiyaye shaida ta karya domin zai jefa ka cikin fushin Allah da azabarsa a gobe kiyama wato jibo lil'ati biha fi maqamihi fi makamatil jahimi rawa hada ibn majata asnidi malike ta wutujibu lil ati biha shaidar ƙarya tana wajabtawa wanda yayi ta fi makamatil jahimi ta jefa shi a wutar jahannama rawa hada wannan magana da na faɗa hadisi ne wanda ya rawaito shine ibnu majata ibnu maja a littafin sa asnidi kuma ya jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi mana cewa wanda yake da karya. zai fada wuta yace hadisi ne ya faɗi wannan kuma ibn majah shi ya rawaito shine hadisi wanda yake mai rauni ne amma hadisi hadisin yace la tazalu kadama shahidi zuri yawm alqiyamah wanda ya da karya a ranar alkiyama ba zai gushe ba yana tsaye akan kafafunsa hatta tajibu lahu nar har a jefa shi a gidan wuta ba zai gushe daga inda yake ba yana tsaye har a tabbatar masa da hukunci na shiga wuta a ranar alkiyama saboda haka yin shaida karya tana iya jefa mutum a gidan wuta a ranar alkiyama sai ce amma kala kaulun zuri ala a'la kabiratin ma'a shirki fi lafzin sahihaini wa kam hazzara alhadi wara an shahadatin bizurin bi tahdidin ata wata wa tawahudi yace wa kam hazzara alhadi alhadi shine manzon Allah sallallahu salama wanda yake shiryar da mutane zuwa ga hanya ta daidai wa innaka tahdi ila siratin mustaqim yana nuna wa mutane ya dora su akan hanya ta shiriya shi manzon Allah shine alhaji hazzara yayi gargadi wa kam da yawa manzon Allah yayi gargadi sallallahu alaihi wasallama alhaji alwara mai shiryar da mutane zuwa ga tafarki na shiriya an shahadati bizu an shahadatin cewa kada mutum yayi sheda bizurin sheda ta ƙarya tahdidin yayi gargadi na tsawatarwa ata wato ya zo cikin maganganunsa wata wahudi kuma yayi narko ya ce duk wanda ya sheda akan shaidar zurta ƙarya to zai shiga wuta manzon Allah a cikin hadisai yayi wannan gargadi sallallahu alaihi wa sallama yace amma kala qaulun zuri a'la kabiratin ai ga shaidar ma akan magana cewa manzon Allah amma kala shin ba ya ce ba qaulun zuri shaida ta ƙarya magana ta ƙarya a ala kabiran cewa yana cikin manya-manyan zunubai ma'a shirki ya ma haɗa shi tare da shirka fi lafzin sahihaini kayyidi wanda ya zo a cikin hadisi wanda ya zo a cikin bukhari da muslim ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗa girman laifin shaida zir da girman laifin shirka kaga dai a duk laifi zunubi da ake ba wanda yake mafi girma irin shirka ita ce mafi girma shi laifi wanda ake saba wa Allah da shi to manzo Allah ya hada girman laifin shirka da laifin ainihin shaidar ƙarya ta zir domin ya zo a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abi Bakrata yace ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri shin ku mutane kuna so in ba ku labari laifin da ya fi kowanne girma akbarul kaba'ir mafi girma daga cikin kaba'ira an ce kaba'ira babban laifi ke to wanne ne kuma kololuwa a ciki a cikin kaba'ira kuna so in ba ku labari salatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan hasso uku qalu bala ya rasulullah suka ce ba mu labari ya manzon Allah wanne ne mafi girman laifi cikin kaba'ira kala yace al-shiraku billah yin shirka da Allah hakkin Allah na bauta a dauka a baiwa wani wannan babban laifi ke wa kokul walidaini da kuma saba wa iyaye da saba wa iyaye wa jalasa wa kana muttaki'an manzo Allah da yana kishin gidi sai ya zauna da kyau sai yace ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur yace lalle ku saurara cikin manya-manyan laifuka da magana ta zir da shaida ta zir yana cikin manya-manyan laifuka kala me yake cewa fa ma za ha yana ta maimaitawa ala wa qauluz zur ala wa qauluz zur ala wa shahadatu zur hatta kunna laitahu sakat har muka ce ina ma ya shigo yana ta nanatawa daga cikin manya-manyan laifuka ala wa qauluz zur shaida zir shaida ta ƙarya yana cikin manya-manyan laifuka to kaga manzo Allah yayi gargadi sallallahu alaihi wasallam da wato tsanantawa akan shaida zir domin anan ya jera girman laifin shaida zir da kuma shirka wanda shine mafi kololuwa a cikin dukkan laifi da ake sabawa Allah da shi saboda haka shaida zir abu ne wanda yake babban laifi kuma wanda aka yi gargadi na shiga wuta ga wanda yake aikatawa mala ce fa arba'atun bizuri yuhliku nafsahu mutum hudu ne a cikin zur wanda za su fada a cikin masifa za su halaka mutum hudu ne arba'atun yuhliku nafsahu na farkon su wanda yake halakar da kansa wajen sheda zurfin shine na farko halakakke shine wanda zai bada shaida ta ƙarya to ya halakar da kansa wa bagin da wanda za a yi wa shaidar azzalimi bagin azzalimi ya kira wani ya yi masa shaida akan ƙarya alhali ba hakkinsa bane kaga bagin ya halaka ya halakar da kansa wa mazlumin da wanda aka zalunta shine wanda aka yi shaida ta ƙarya aka kwace hakki a hannunsa wa qadin da mai yin hukunci alƙalin ta'ammadi wanda ya yi ganganci ya san shaida ba ta gaske ba ce ya gane amma ya hukunci ya san shaida ƙarya ce wataƙila an bashi a cin hanci watakila saboda wani dalili ya yi shaida akan karya ya yi hukunci akan karya ya san shaidan ba shaida gaske ba to duk wannan mutum uku sun halaka kuma na hudun wanda aka zalunta shi bai halaka ba amma zaluntarsa aka yi mana mutum hudu ne suka faɗa a cikin zalunci a cikin wannan shaida ta zai shi ne mai yin shaidar azzalimi ne wanda aka yi wa shaidar domin ya kwaci haƙƙi azzalimi ne alƙalin da ya yi hukunci akan shaidar karya azzalimi ne sannan an zalunci wannan bawan Allah da aka kwace masa hakkinsa kafa zajiran an zalikun kulla akilin wannan gargadi da aka yi kafa zajiran ya ishi gargadi mai tsawatarwa an zalikun cewa a bar wannan laifin na shaidar zir kulla akilin din mai hankali ya kamata ya gargadu da wannan gargadi na kada yi shaidar zir saboda halaka ce su ko shahidu zure min aini shuhadi kuma ya isa ma zubewa na mutuncin mai shaidar zir daga idan dukkanin mutane su kota shahidin zuri faduwar daraja lalacewa ta mai shaidar zir ya ishe shi laifi min aini shuhadi daga idan mutane wanda suka yi shaida cewa wane ya yi shaida kan karya ko wannan zubewar mutuncin nasa ai ya ishe shi ya ishe shi aibi ya ishe shi aibi ويهرم في الحالين جعل وقيل لا yanzu ya gama magana akan shaidar zir ya kuma dawowa akan yin shaida a musulunci ya gaya mana a baya cewa musulunci ya yi horo da cewa in ka sani ka ba da shaida ko ba ka kuma ya hana shaida akan karya to sai ce wa ya harmu fil halai ne haramun ne a cikin hali guda biyu ju'ulun a karɓi lada alamun ne a hali biyu a karbi lada akan me akan shaida mana eh, ba da shaida karɓar lada mana mutum ya ce zo ka ba da shaida akan abin da ka sani tsakanina da wani ta ce ka biya ne to haramun ne wani. a hali guda biyu halin cewa kana da wadata da halin cewa baka da wadata da haramun ne idan ka san abu ka san abin da ya faru sai ka ji an je gama alkali sai wani yake ba a gano a gaban ka aka yi ba ka sani wani ya karbi hakkina hakkina ne ka je ka yi mun shaida a bani hakkina sai an ce ka biya ni to haramun ne ka karbi jo'ul shine lada fil alaini a halin wadata da halin talauci wakila la amma magana ta biyu aka ce a'a an hana ne ka karbi lada a halin wadata a halin wadata wakila lali fakrin aka ce a'a idan kana da talauci babu laifi ka karbi lada wakila in ayyana wal'ada ada kaji wasu ka ce a'a idan ya zama dole ka ba da shaida haramun ne ka je ka ba da shaida ka ce sai an biya ka idan ya zama ba dole bane kuma to in ka nemi a biya ka ba laifi bane ma'ana dai ana magana akan ba da shaida cewa shin in za ka ba da shaida sai an biya ka malaci a haramun ne a wani kauli na malamai haramun ne ka ba da a baka lada za ka tsaye da shaida ko kana da wadata ko ba ka da wadata ko shaida ta zama muayyana dole a kanka ko ba ta zama dole ba yaushe take zama dole a kanka idan kai kadai ka san abu idan kai kadai akai a gaban ka amma an ko yawa ne ba ta zama fardu kifaya mutum uku ne aka yi a gaban mutum hudu ne jama'a ne wani ya sani wani ya sani wani ya sani to ba dole a ce sai kai zaka ba da shaida ba ka zo ka ce a'a ku yi hakuri ni ina da uzuri ba zan iya ba da shaida amma wani ai a gaban shi aka shi zai ba da shi idan aka zo wajen nabi ya ce a'a ai wani nan ku ya san abin da ya faru a gaban shi aka yi a je wajen shi ya ba da shaida dole cikin dai mutum uku nan ko adadi a samu wanda zai ba da shi amma in kai ɗaya ne fa aka yi a gaban ya zama mu'ayyan ya zama dole ba wanda ya sani sai kai ka je ka ba da shaida to saboda haka dai yana magana akan karban lada ne shin zaka ba da shaida sai an biya ka wasu kace a'a ba sai an biya ka ba haramun wasu kace to ai ba dole ya zanto inda za a ba da shaida wanda zai ba da shaida yana da damar iya zuwa ba yi da abin hawa ko ba haka ba yana buƙatar eh, guziri a zariya aka yi kuma yanzu yana kano ko ba haka ba aka ce wani a gaban ka aka yi a kaza a abin da ka ce eh haka ne amma ba da kudin mota barin ji barin jin ba da shaida sai a ce to za a baka kudin mota kuma za a baka gujiri abinda ka cika je ka dawo wannan kaga wannan ba laifi bane ba laifi ne kaga an ga tunda kana da bukata amma dai abin da ya fi kamata da kana da hali ka je da kanka kawai ka ba da shaida domin hakkin dan uwanka ne hakkin dan uwanka ne shine ma yake cewa a wani kauli cewa a hali bin duk ba za a bada lada ba wani aka ce a in akwai bukata ana iya ne ba da lada domin ya je ba da shaida a inda zai kai shaida malaka wa man indahu ilmun bi haddin li rabbih shaida iri biyu ce akwai shaida dangane da haƙƙin bayi akwai shaida game da haƙƙin bayi akwai kuma tsayi da shaida game da haƙƙin mahalicci game da haƙƙin mahalicci Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana mutum ne yayi laifi amma Allah yi wa laifi Allah yi wa laifi to sai aka yi shi gaban alƙali ana buƙatar a ba da shaida ko kuma kai shaida ne ka san yayi abu kaza idan ka je ka faɗa za a yi masa haddi za a yi masa haddi ma'ana ladabtarwa akan laifin da yi kai ka gani laifin kai shaida ne an gane ko to shi ne ce wa man indahu ilmun bi haddi li rabbi wanda yake da masaniya akan wani laifi da wani amma haddi ne wanda yake na mahalicci fatarkul adha aula wa in sha li yashhadi fatarkul adha idan ka je ka tsaye da shaida za a yi masa haddi ka ganci ya sha abin maye dan aka gaje gaban alkali kace na ga wani ya sha an gane ku to za a yi masa bulala arba'in ko 80 arba'in ko 80 to za ka je ka yi shaida a yi masa bulala ko kuma a ka yi shuru kawai ka kyale in aka nemi shaida ka yi shuru sai a kyale shi tunda babu shaida da za a yi masa bulala to ma da yake cewa fatarkul ka yi shiru din shi ya fi don kada a yi masa bulala ya tutu don bulala tamanin ko arba'in zai ji a jikin ko ba haka ba to ka kyale din shi ya a aula amma wa in sha in kuma ka ga ya dace yi sheda li shahadi to ka yi sheda wato za ka duba kenan dacewa ko rashin dacewar kai shaidar idan laifin tsakanin bawa ne da mahalici sai ce dauke da da'awan in an kai shi gaban alkali aka aka kai shi gaban alkali aka yi da'awa cewa wanda ya san wani ya yi laifi kaza to ya zo ya yi shaida aka yi da'awa yanzu misali idan a hukuma ai ka san ba kawai ba za ka je gaban alkali yanzu ka ce ga wani ya yi laifi ba a yi masa hajji a'a ba a yi sai hukuma in ta yi ne ta kama shi sai kuma ta ce to wa zai tsaye da shaida cewa ya ga yayin ko kuma aka yi kararsa cewa wane ya yi abu kaza ai ba zai ce har kawai za a yi sai an samu shaida to an tsaye da shaida da awa a kansa shin za ka je ka yi shaida an ce wani ya zo ya bada da shaida an kawo shi gaba alƙali kuma akwai inda ake bukatar shaida biyu ko shaida hudu to in an da da'awa to kana da damar ka je kai shaida kana da damar ka ji zuwa kai shaida in haƙƙin Allah ne in haƙƙin Allah ne wakis amma akasin wannan magana ce aka ce ma'ana wakis kai akasin wannan magana ma'ana ka je kai shaida a kansa ai kaga nan ya ce aula ko abinda aka so kar yi shaida amma wani hali a halin da ya zamo ba yana maimaita laifin ba. a ya je eh, ya buya a wani waje ya yi laifi yana jin nauyin laifin kuma baya so a sani amma kawai sai kai ne sai ka gan shi kaga ya nuna cewa shi kanshi baya son laifi ko ba haka ba shi kanshi kamar yana kokarin ya eh, kawai dai jaraba ce to irin wannan sai kai masa nasiha kace ba daidai bane yanzu aka yi gaba alƙali yanzu kana shan abin maye da tamanin za a ko arba'in kuma zai zai zai zubar ma da mutunci kuma zai zubar maka da za ka zama fashi za a yi maka abin nan kuma ka ka za za, ka yi masa nasiya kuma ka san dai Allah baya so kuma ka gama da Allah kana yin wannan laifin baka tuba ba ka san hukumar da aka ce za a yi ga mutum yi masa nasiya amma wa aka akasin wannan za ka yi in taksha kasratal khana in ka ji tsoron kasarata yawan alkhana laifi alkhana yana nufin laifin mummuna na alfasha shi yake cewa alkhana alfasha Shi ne alkhana idan kana jin tsoron yaduwar alfasha to kana iya ba da shaida shi yafi ba da shaida shi yafi in taksha kasarata alkhana in kana jin tsoro in ka kyale shi zai kuma yi zai kuma yi to ka je kai shaida shi yafi alheri au aba wa'azan ko kai masa wa'azi amma ya kiji yanzu ka gan shi ya yi kai masa nasiya bai ji ba gobe ka kuma ganinsa to wannan kan ka je kai shi ka yi shaida bal aujib bi ajwadi wannan ya zama wajibi ma ka je kai shaida shine magana mafi kyau shine ajwad magana mai kyau shine ajwad magana mai kyau cewa ka je kai masa kai shaida domin ai masa ne ladabi domin ya daina abin da yake idan kai masa nasiha bai ji ba kaga ya cancanci ai masa hukuba ai masa ladabi domin ya daina dama ai amfanin haddi ne don a daina laifi to kai mutum da sai bai ji ba ai sai ka je kai masa kai iblas ka isar da ga hukuma domin a tsaye da shaida ai masa haddi wayin dabu lil irshadi lali masubatin ala kulli aqdin ghayra ma awjaba shahadi sai da shaida wayun dabu mustahabbi ne ana so lil irshadi domin al irshad ma'ana eh, nusarwa yin abin da ya kamata ka nuna dan wanka abin da ya kamata lali masubatin ba da nufin ka nemi lada ba ba da nufin ka nemi lada ba eh, za ka yi tsaye da shaida ala kulli akadin a dukkan wato wani akadi da aka yi Allah ta'ala ya yi umarni da mai da yin shaida a cikin ƙur'ani domin ya ce wasu shidu shahidai ne min ku yi shaida in mutum ya zo za a yi wani abin da akadi wa illam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna kaga anan nan a ce a yi shida ne a bisa ne a bisa wani al'amari kuma a nan umarni ne Allah ya yi, domin ya ce shidu kaga ya zama me umarni ya zama umarni a sauke mana jinnan ya zama umarni to amma a ƙa'ida eh, ta a ƙa'ida ta abin nan malamin usulul fiqh suna cewa al'amru yaqtadi al al'amru yaqtadi idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya umarni a cikin alqur'ani to umarnin yana bisa wajibi ne sai wani dalili ya kauda shi gabarin wajibi zuwa mustahabi kamar yadda annahu yaqtadi at-tahrim hana abu Allah ta'ala ya hana ko ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ya hana ya zama mai haramu sai dai in wani dalili ne ya zo ya mai da shi daga kan haramci zuwa karaha zuwa makaruhanci to yanzu anan Allah ta'ala yake mai wastashidu shahidaini min rijalikum sheda biyu su yi sheda a cikin mazajen wannan umarni ne ko ba umarni ba umarni ne to amma wani irin umarni ne wannan umarni na wajibi ko na mustahabbanci na mustahabbanci shine malamin yake cewa wa da gulil irshadi mustahabbi ne umarnin da Allah ta'ala ya yi na cewa shiru shahidai ne min rijalikum shaidu biyu su yi shaida a cikin mazajenku shaida ce abin nan ne umarni ne lil irshadi domin dora mutane akan hanya ta daidai amma ba umarni ne na wajibi ba an gane ko umarni ne na irshadi amma ba umarni ne na wajibi ba lali matubatin ala kulli aqdin cewa a yi yayi sheda akan dukan wani akadi akan dukan wani akadi ghaira ma wajaba shahada ko shahadi wanda yake wannan ba a wajabta wa mutum yayi shedar ba amma in yayi mustahabbi ne in yayi mustahabbi wato dukan wani akadi da mutane suke ana so a yi ne a yi sheda akai duk wani wani akadi ma'ana wani contract wani yarjejeniya da za a yi ana so a samu shaida an gane ku yanzu misali za a daura aure ma a cikin abin nan ɗin rukunin aure akwai ne shaidu in za a yi wani wani contract wani abu na yarjejeniya ana so a samu shaidu ana so a samu shaidu ana ana so a samu shaidu na duk wani akadi da za a yi domin shaida yana tabbatar da hakkin mai haƙƙi shi yasa ma in mutum zai ma saki matarsa ake so ya yi shaida shi yasa ake wanda ake rubuta ko kuma ka kira wani ka shaida masa sannan zai dawo da matar ma ana so a yi ne sai da shaida kuma qur'ani ma ya faɗa dama dangane da yin shaida wajen dawo da matar da aka saki to saboda aka tsaye da shaida abu ne wanda yake ah, umarni ne amma na irshadi wato na nusarwa na cewa yin hakan abu ne mai kyau saboda kare haƙƙi saboda kare haƙƙi amma ba wajibi bane shine abin da malam yake cewa wayun dabu lil irshadi la bi masubatin ala kulli aqdin ghayra ma awjaba shahadi ghayra ma awjaba shahadi wato wannan ayar ba tana wajabta yin abin nan bane a'a tana sanya mustahabbi ne sai da yin shaida malam sai ya ambaci waɗanda ba a karɓar shaidar a nan kuma ya tsawaita magana waɗanda ba a karɓar yanzu ai gashi ya ce ana so kowane al'amari a yi shaida dalili saboda kare haƙƙi saboda kare haƙƙi duk wani abu da za a yi ana so a yi shaida za ku yi ciniki a yi shaida za ku yi wani contract yarjejeniya ta aka zama wani abu a yi shaida za a yi aure a yi shaida ana so a yi shaida a cikin dukkan wani al'amari za ka saki matarka ka kira wani kai shaida za ka dawo da ita ma kai shaida to amma wane ne zai yi shaidar shi ne adali shi ne adali waye adali waye adali na mutum mai gaskiya ba haka wani ba haka wani waye mutum mai gaskiya kowa mai gaskiya ne waye kace mutum mai gaskiya to waye mutum mai karyar? kowa zai gaskiya ka ne kowa shi ne gaskiya ne akwai akwai akwai wata ka'idar da in ka ce adali ita shari'a take duba ka'idar da tana tana iya zama akan kowa amma ka ce mutum mai gaskiya kowa ma mai gaskiya ne to me aka faɗa na ɗalibai me eh, eh, zabe na adali alaji ya ce mai aje komai a gurbinsa wannan kuma kai magana shi mafhumin adalci ne domin in kace adalci shine komai a yi shi a inda ya dace yanzu misali aka ce abota wa Allah shine adalci dan ne shi ya halice ka shi ya azurta ka shi yake kuma da aljanna gobe ki duk Allah ya tantance adalci shine kaje zaka bauta wani wanda bai halice ka ba zaka bauta wani wanda baya azurta ka kai rashin adalci aje komai a bigira shi ne amma wannan mafhumin adalci ne yanzu dan Allah cikin mu adalci mutane yanzu akwai mutumin da zaka ce wannan mai aje komai a bigire sa a dabi'a mutum dan adam ai za a yi wahala ko ba ka a me shari'a ta faɗa zabiti na adalci na man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalibi as-sagha'ira shine abin nan in an ce ma adali a shari'a wanda shari'a take duba shi ne abin da malamin ya ambata man yattaqi kaba'ira wanda baya aikata kaba'ira wa yattaqi kuma yana nisanta a mafi yawan lokaci a sagaira baya ne adali ne adali wanda baya yin kaba'ira kaba'ira laifin da muka sani baya shan giya baya tata baya zina a laifukan da aka sani kaba'ira ma'ana baya bayyana su domin fasiki shi yake bayyana kaba'ira amma wanda ko yana ya boye ba a sani ba kaga wannan haifa za ka yi masa hukunci ko ba haka ba wanda yake bayyana babban laifi wanda yake bayyana babban laifi wannan ya zama fasiki ba a karɓar shaidarsa yana shan abin maye a fili yana abin nan wannan fasiki ne ba a karɓar shaidarsa yana bin mata bai buya ba a cikin sha'aninsa yana wannan fasiki ne ba a abin nan wanda yake munafiki ya tabbata cewa yana yin shaidar zir irin wanda suke abin nan an san sana'ar ta shine ya je kotu ya rika cewa a biya shi yayi kaga wannan ai wannan fasiki ne mai shaidar ƙarya an riga ma an san cewa aikin sa ke da irin laifuffukan da aka mai bayyana babban laifi ya zama fasiki ba za ka fice da sau adali shine wanda baya yin manyan laifuka ba a san shi da manyan laifuka kuma mafi yawan lokaci yana kiyayar ƙanana amma in kun tuna a karatun wani littafin kitabul kaba'ir in ka ce ma ga ya mana kananan laifi ma an baka aiki an baka aiki domin mutum zai yi ta tunani kananan laifi sai ka ce yin karya shine kananan laifi karamar laifi bayan Allah ya ce wailun yawma idzal lil na. kuma laifin da shi yasa in aka ce ka faɗi ma sigira din an baka aiki domin me sigira to me karamin laifi ai mun an kan baka amma ka ce ma ka a faɗi karamin wanne ne karamin laifin to wani zai iya gaya mana sagira karamin da wala wanda ya wu'a ya ce tobar da yawo a cikin bangon masallaci manzan Allah sallama talaba a lokacin kabira ne ai wannan babban laifi ne illa lillahi ai wannan babban laifi ne kai ai wannan babban laifi ne ya ce wai tuban da yawa a cikin bangon masallaci ai abin da zai baka mamaki ai wanda zai ba kowa ne zai wannan a masallaci tuban da kaki wa zai wannan mu a wajen ba ai babban laifi ko ba ka wani musulmi ne a cikin masallaci zai kai ba wanda zai wannan ba wanda zai wannan kana ganin karami ne zuwan musulmi ya kai kaki mai hankali a masallaci ya tofi a ciki wani irin musulmi ne wani a wannan wala abin da eh ai ba zai wahala ba inda mai hankali ne ya san kuma darajar masallaci ɗakin Allah ai ba zai mayo ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga kaki a ai a fusace zo ya ya kankare a fusace yace yace wannan khasi'a ne laifi kuma khasi'a zai da cewa malamai sun yi magana bambancin sayi'a da khati'a amma dai manzo Allah sallallahu sallama da da yaga wani yayi a cikin fushi ya zo ya ce waye wannan cikin fushi ka ku abin da manzo Allah ya fusata cikin fushi ai ka san ba karamin laifi ba karamin laifi muke so a ga ba na yawan dariya ya ce yawan dariya dariya ai ba laifi ba ce ba rashin sallah a jami'a ya ce rashin sallah a jami'i manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yayi nufin ya ta wani ya ja sallah a sallah masallaci kuma ya ce a je ayi wuce ya bi gidan wanda ba sa zuwa su sallah a jami'i ya sanya wuta me a gidaje dukiya iyalai yanzu kai abin da za a sa wuta cikin dukiya da yanzu iyalai da dukiya kasan karamin laifi ne <laughs> alhaji ya ce kai manzo Allah ba ce ai zai bi gidajen waɗanda ba sa zuwa sallah ya sa wuta a gida kuma kai ka san me a gidaje dukiya ce kuma za a kona dukiya haka kawai kuma akwai iyalai ina yi kan barin kazanta ba amsa sallama to in amsa sallama ah, laifi ne kin amsa sallama amma dai ban san ba za a ce shi kabira ba domin manzo Allah ya ce sa sallama wanda ya yi ka yi amsawa wanda ya bi alheri zai amsa mala'ika ke to abin da nake so in gaya mana shine idan muka ce muna so mu san wanne ne karamin laifi shi kanshi an ba mu aiki duk wanda ka kalla ka kalle a sai ka ga ka ce da shi karami na ai aikin shedan ne an hana mu koyi da shedan shedan kuma koyi da shedan ai laifi ne babba ku koyi da shi ka sha kin abu da hagu manzo Allah yace shedan ne yake ci da hagu kuma an hana mu koyi da shedan Allah ma yake shedan abokin gaban mu ko manzo Allah duk abin da yake aikin shedan manzo Allah ya hana mu koyi da shi ai koyi da shedan babban laifi na kallon mutane watakila abinda mai alari ya faɗa ko wani nazaru mai yace mai alari bin nazari alladhi tudhibu kallan da zai tutar da mutum kuma Allah ta'ala yace ya'lamu kha'inatal a'yuni wato mutum Allah yace a Qur'ani mutumin da yake ha'inci a gani shine mutumin da zai saka gani ya dauka ba abin nan ba amma Allah yace ya ga wannan abin ne dan ya nuna maka cewa wannan ma dai ala ayyi hal abin da nake so in faɗa mana shine in an yi magana na laifi laifi ba dan laifi kuma idan an ce kaba'ira da suga'ira kware qur'ani ya faɗa in tajtanibu bukira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum kaga an yi magana kaba'ira qur'ani tabbas akwai kaba'ira to amma laifin da kake yin shi kana ganin karami ne kana saba wa Allah kana jin ai ba wani abu bane shi kanshi wannan jin ba shi kanshi laifi ne babba to ka gani mutum ya zamo da yana nisantar sabo generally umuman an gane ko wanda yake nisanta sabo da umuman shine wanda yake adali shine wanda yake ake cewa adali shine wanda in yaje zai ba da shaida alkali ka san aka je ba da shaida ba wai kawai duk wanda ka kawo za alkali zai karbi magana ta ba sai alkali yayi ne ya tantance su idan misali aka ce kana da shaida kake ina da shaida sai a ce kawo ka idan ka je kawo ka mutum biyu sai alkali ya ce to Aje a yi masa binciken shaidun cin adalai ne cin adalai ne sai an tabbatar adalai ne tukuna kafin a karbi shaidun to adalan akwai abubuwan da mutum ya yi yana tauye adalcinsa yana tauye adalci ne malin zai ya ce wa radda a'a ne ku wa adru shahadati fata bi siwa alladhi bi awqat istira'a istirai alamu kadi yace wa hadri shahadatil fata ka tsare ka kiyaye karbar shaida na alfata yana nufin mutum ke ba a karbar shaida wa hadru shahadatul fata ana tsare ana haramta karbar shaida na mutum biki wallazi inde ba ya kasance bi auqatis istir'a'i bane lokacin da ake wato akwai lokacin da mutum zai yi wani abu da za a bashi hanzari da za a bashi hanzari ciwon nan idan mutum ya yi wani abu a lokacin da za a bashi hanzari wannan ana iya kau da kai ya alamu kadi kuma a shari'a wannan akwai abubuwan da ake kau da kai idan mutum ya yi wani abu misali ana iya bashi hanzari in dai ba da hanzari ba ne to waɗannan duka wanda za a lissafo ba a karɓar shaidarsu ga sanan warar dal mughanni ana mai da shaidar mai waka almughanni mawaki ba a karɓa shaidar domin fatike ne mughanni mai yin waka maroki ke mai irin waka yana roko kasan waka iri-iri akwai wanda yake yin waka domin a rika biyan shi kuɗi kuma ya rika ziga mutum misali yana ziga mutane almughanni mai yin waka yana ziga mutane domin a rika bashi kuɗi shine wanda ma'aikin Allah ta san shi a watsa musu kasa kuma akwai mai waka wanda yake faɗar abin nan kalmomi na batsa duk wannan kaga mughanni kuma an ce alghina ba wake bane waka aka ce galibin waka tana dauke da kalangu da da molo da kayan kida to din mai yin wannan a shari'a fasiki ne ba a karbace da shi mawaki mawaki ba a karbace don fasiki ne mawaki ba a karbace da shi sai ce wal musafi'a ma agawi warraƙati tuhda wa turshadi kamai da shaidar waɗannan na biyu wal musafi'a wal musafi'a waye al musafi'a shine yake cewa wanda yake kokawa shine al musafi'a dan kokawa dan dambe dambe da kokawa ma'ana kokawa ba irin kokawar da ake yi ta ta irin kokawar da ake ake ake ake doke-doke a ciki domin akwai kokawar da kawai ana so ne a nuna gwanin cewa wajen kada mutum amma akwai kokawar da ake yi ta da kamar dambe misali shine musada wanda yake lahanta mutum wannan ba abin yabo ne ba abin yabo ne abin aibi ne wanda yake irin wannan to yana da aibi ba za a karbi da ba ba za a karbi dan dan dambe misali ba za a karbi da irin masu yin da dan irin wannan damban da ake tutar da mutum yace ma zawat da maskuri da mutumin da yake sana'arsa shine ba da dariya comedian kenan wanda sana'arsa ba da dariya wannan fasiki ne ba a da sa saboda shari'a ba ta yadda mutum ya mai da kanshi don ya samu abinci ya mai da kanshi abin yin izgili ba ga wasu mai yin izgili mai yin izgili yana yanzu za ka ga ana neman kuɗi da izgili comedy za ga mutum yana abubuwa na ya mai da yawwa sakanci ya mai da kanshi yana ta wasu abubuwa wai dan ana samun kuɗi to yin wannan fasikanci domin musulmi ba a yadda ya mai da kanki sakare ba in kai haka ka zama ba adali ba ba wanda zai karɓi sa ba adali ba ne warrakat da mai rawa mai rawa mai rawa fasiki ne ko mace ba a so ta yi rawa an hana rawa irin wanda za ta rika bayyana ta bare namiji mu an ba dan daudu ba ai ba wanda yake rawa a ka'idar shari'a ba a rawa a musulunci namiji ai shi kullum a musulunci ana so a gan shi kammalallen mutum amma duk mai rawa za ga bayi da bayi da kamala duk mai rawa bayi da kamala fashin ne bayi da kamala ba a yadda da in yaje ba za a karbi shaidar sa ba wajen alƙali fakidu abin nan ne a shahada mai rawa ko mace ba a so ta yi rawa tana nuna kinta bare a ce namiji namiji yaushe zai rawa shi da ake so ya zama jarumi mai jihadi mai abu mai kamala mai kwargini amma jin mai rawa ya kaga ya zama abin idan ka mayar da shi da waɗannan da yake tuhda wa toshadi to za ka ka aukan hanyar shiriya da kuma daidai sai kuma wa wala'iba shataranjin da mai wasa da dara shi ne chess wannan abin da ake dara ba a karɓar shaidarsa wa narjin da mai wasa da irin wannan dara ta gargajiya da ake yi ba a karɓar shaidar su don me li fi'lihi harami domin yin wannan dara ɗin haramun ne wala abil hammam mugarrini da mai wasa da tantabara mai mata fito tana kai kawo akwai wanda yake al mugharrid ma'ana yana yana wasa da tantabara me yasa waɗannan aka ce ba za ka fice da su ba saboda ai nan ba su da kamala su ba duk me yin abin nan yanzu misali kar ka manta a matsayinka na musulmi duk kyautawar ido ana rubuta ne ayyukanka me ake so ka yi ka yi zikiri ka yi salati ka yi aikin alheri ka tsada zumunci ka kwanta ka yi bacci in ka tashi almuhim wani abin da zai zamo amfani gare ka duk abin da bai da amfani to me ga amfanin dara bare ka asali ma ana yin tata ne da su kuma dama an haramta tata to haka Eh, yin wannan wasan abin eh, da ake akan wanda da turanci ake tatis eh, za su yana cin awanni mutum ya yi ta a yi awa biyar ana yi awa biyar yanzu da awa biyar ina an rubuta a la'ira yanzu misali wani nan lokutan da ake bata su a banza shi ke sun tafi za a tambaye ka ba a yi hasabar insan a yi tarka suda yanzu an halice ka kawai ka yi ta abin nan kuma wanda ya jarumto da wannan zai iya kullum zai yi wannan wasa ya yi tunani jami'ai a iska ya yi bata kwakwalwar shi da lokacin shi da duk kawai abin da a ƙarshe ko kuma in ta ta ce kuma ta ta ya in ana yi don a yi a samu kuɗi to kaga duk wannan mai mai mu yana abubuwa duka fakido abin nan ne alburu'a ba ita muru'a ba a karɓar shaidarsa ba a karɓar shaidarsa mai wasa da tantabara kawai ya rika tayin tattabara wani lokaci suna yi saboda tattabarar da yi tata da ita su koya mata wani abu misali a yi tsakanin ko su yi wani abin da shi ma dai to yanzu misali a yi koya tattabara mutum ya ta bata lokacinsa yana tayin tayin ta yi masa mai kyau in dai ba ta yi masa wani amfani irin wanda zamanin da ake yi ba shi ne akan sa wa tattabara taku a daura mata abin nan ta kai taku ta ana in wannan ne kaga sai amma in ba wannan ba me me zai ya kashe lokaci yana ta abin nan tantabara to yayi me da ita ana yi a zamanin da kuma abu ne wanda yake na wargi da bata lokaci kuma shari'a ba ta yadda da ni irin wannan ba an gane ko wasu kuma kamar yadda na karanta yake cewa wasu suna yin amfani da tantabaran saboda su koya wa tasu yadda za ta je ta farauto wata tantabaran su dawo wajen shi ga wannan kuma ai sata ce sata ce wannan kaga shi ma aibi shi ma aibi ne an gane ko idza kana abbasan biha in ya kasance yana warge ne da tattabara aw muqamiran ko me yin tace da ita wa sarraqan ko me yin sata imna'u shahadata wal dudi in yazo shaida kamar yadda shaida suka karbi shaida wayannan mutane karbi shaida su saboda wayannan duk ba mutanen kammalallu bane ba su da muru'a ba su da mutunci shine muru'a yana nufin mutunci me mutunci daga mutun ne ai almuru'a daga almar'u ne ma'ana mutum ya zama cikakke ne ne kamala ta dan adam duk wanda yake irin wayannan bai da muru'a an gane ko saboda haka ba za ka tace da sama yace wa man yaktani lil unsi aw li firaqiha amma wanda ya aje tantabara saboda su rika haifa mata lil unsi wani zai aje tantabara saboda a zamanin tun zamanin da ana yin ado da ita ana yin ado kawai a yi mata gidaje ita tarawa amma ba don wani abu ba kawai saboda mutane suna yin ado da irin wayannan jirgin saboda kawai yana so ya ɗebe kewa sai ya sassa tattabaru ko ya aje ɗawusu ko wani abu dai haka kaga wannan ai ba aibi ba ne ko kuma ya ci naman ma in yana ciwo don ya ci nama shi ma ba aibi ba ne ya halatta a ce sanda ba an gane ko? auli firafi a ko ta duka ai ba mata yana saidawa Aiba ba ba ne awul kutubi ko kuma ta kai masa littafi shine wasiƙa lam yumna wannan ba a hana shi ba ne sai hati maksudi saboda abin da yake aikata makasudin sa mai kyau ne ba ne ba ne ya je ta tabara dan kai masa aya sai da dan ya yi namun ta dan idan ya je ne ba dan irin wancan abin da shirme ba babu ne to ban sani ba lokaci yayi a waɗanda za a karbi da sai yanzu mutum nawa muka lissafo takwas jimala to ga wani mu ƙara wannan wa muciya sirran min jima'in wa nahwihi mutumin da yake bai da kamun asiri na iyalansa zai je rika bayanin abin da ya gudana tsakanin shi da iyalan shi ma wannan faqidul muru'a ne bai da muru'a shi ba za a karbi shi da sama wanda yake bayanin abin da yake faruwa a gida shi da iyalansa yake faɗa a majalisi a wajen abokai wa kashatu ma fil urfi sinan ko sina bi mashhadi da wanda yake kashaf yake tona asiri na mafil urfi a bisa al'ada sina ana kare wannan abin bi mashhadi kada a gani ba abin da ake zuwa a faɗa ne sai in ya zauna shi kuma yaje ta faɗa akwai abin da ba a faɗa bisa al'ada ko da mutum ya gani to mutumin da yake irin masu zancen komai suna faɗa din zai zauna ya ce ai eh, makotansa ya je ya raba faɗa tsakanin wani da matarsa ya shiga gidan je faɗa ya yi kaza ya rika faɗan maganganu wanda ba a bisa al'ada ba abin al'ada ba abin kirki ba ne a faɗa shi ma wannan fakidul muru'a ne wa man yadkhulu al-hammam min ghairi mihzari wanda yake shiga gidan wanka ba tare da tufafi ba mihzar ka san a zamanin da akwai gidan wanka yanzu ma akwai an gane amma a da akwai wanda suke in za su shiga gidan wanka sai su cire tufafin tun kafin su shiga ban ɗakin su yi wanka su fito da tufafi kaga wannan ba fasidul muru'a ne a'a in mutum zai shiga gidan wanka zai shiga da ne da sitirarsa da sitirarsa ba laifi bane amma da sutura zai shiga ba zai ba sitirarsa a waje ba wa ya'kulu bainan nasi ma lam yu'awwadi da wanda yake cin abu a gaban mutane wanda yake ya saba wa al'ada to akwai rigima ana saboda al'adar wasu mutane su ba a zama a ci abinci a gaban a kasuwa haka cin abinci a kasuwa akwai wanda yake su al'ada su in kana cin abinci a kasuwa ka zama fasidin muru'a ba ka da muru'a ba za ka bi shaida in ka je gaban alƙali aka ce a wannan zai zai shaida ga wani aka nemo cewa a wannan yana a kasuwa yana cin abinci a kasuwa saboda haka ba za ka bi shaida shine nace maka wannan ai ya danganta da al'ada su a wajen su wanda yake cin amma mu a wajen mu kashi ka ci abinci a kasuwa wani aibi ne mu a wajen mu aibi ne cin abinci a kasuwa aibi ne ya to ai mu yanzu misali akwai wanda zai rika tafiya yana shan rake misali in dai ba yaro karami ba babban mutum a to in akwai wanda gaskiya wannan ba ya ai mun karanta in ba ku manta ba cikin ladabi na cin abinci akwai abin da in ka ci ba aibi ba ne akwai abin da in ka ci ba amma akwai abin da in ka ci aibi ne kana tafiya kamar yanzu misali mutum yana tafiya yana tare ke wannan aibi amma amma gyada misali aljihunka ka yi waye ka liwa riya bakin ka ba a taba kai abin da ba ba wanda ya gari ba ka kasa haƙuri kana tafiya kaga wannan ba za a aibanta ka a kai ba amma da ke ba yanayin yadda za ka samu kanka yana ko ba haka to shi yasa nace wannan ya ce mai cin abinci a bayyana jama'a ya danganta da al'adar mutane kamar mu a nan misali za a ga cin abinci a kasuwa ba aibi ba ne amma akwai wasu ƙabilun da sai mutum ya ɓoye ke cin abinci ba ya cin abinci a gaban jama'a saboda yana zubar da mutunci yana zubar da kima kuma ya danganta da zamani ma mu yanzu yanzu zamaninmu da mutane ake zuwa gidan abinci ko ina ma ana zuwa gidan abinci kuma wani ma a je da iyali ma wani lokaci a ce an kebe wajen abin nan ko ba ka to ya danganta da al'adar mutane cewa mai cin abinci a bainar jama'a wannan bayi da muru'a ba za a karbi da ta ba akwai ragowar in Allah ya yarda darasi na gaba sai mu karasa karantawa da muka karanta daidai Allah ta'ala ya ba mu fahimta da kuma aiki da shi da muka yi kuskure Allah ya yafe mana na'am alaikum na eh, shahadatul zuri yana maganar lauya misali wanda yake shaida tunda lauya kamar shaida ne shi lauya zai tsaya a madadin wanda yake nema wa hakki to ai baka buƙatar ina ga wannan kamar ba tambaya ba ce ba ta buƙatar amsa ko ba ga ba cewa aka yi wanda ya kare ya shaida ga wani akan ƙarya Ko waye shi to kuma yanzu misali lauya abu wanda yana hakkinsa ne lauya zai tsaya ne don ya taimake shi ya kare hakkinsa laifi ne wannan ba laifi ba ne amma wanda kuma zai zai taimaki wani a kwace hakkin wani ba a to kaga abin baya bukatar it's very clear a fili yake a da yake duk wanda zai taimaki wani ya karbo mata hakki sai dai shi kuma an ce ba da shaidar ba sai an biya ba amma shi wannan sana'a yake zai bar abin nan abin da yake zo zuwa yi ta zuwa kotu yana waye yana hidindimu yana waye shi kuma biyan shi hidimarsa za ta yi domin a kwato maka hakkinka musamman kuma mu a zamanin mu ya zama kamar shi ne tsarin rayuwa kaga ba laifi bane a biya shi amma wanda za a biya shi kuma ya kwato hakkin wani wanda ba nashi ya bayar wannan azalimi ne wannan baya bukata ya ce abin da abin da yake kamar ya a'a shi lauya ai ba iya shaida yake ba shi yana kare abin interest ne na mai haƙƙi ka gane ko ai shi lauya ba shi ba a kiran shi da shaida yake lauya ba shaida ake cewa a'a shi zai je ne ya tsaya domin in ma kana da shaidu zai bibiyan maka shaidun kuma zai zai lakanta maka mana ya nuna maka yadda zaka samu haƙƙinka shi aikin lauya kenan ba wai shaida ba ke. ba za ka ce lawa bai san kuma ka je zo ka da wanda kuma ya zama zira ai ƙarya ce wani na to wannan ai azzalumai ne wannan suna cikin masu da zir'yan wuta wanda ya ci hakkin mutane gashi mun karanta duk wanda ya ci hakkin da ba nashi ba ko ya taimaka akan hakkin da ba shi duk azzalumi ko azzalumi ka san matsayin sa wannan baya bukatar ai doguwar tattaunawa ya shiga jumla na azzalumai kuma zalunci wannan ma'ana hakkin wani ka je ka da karfi da yaji a kwaki a ba wanda ba mai hakki ba wannan wannan zalunci ne a duniya Allah ya tsawo subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu